الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ya Allah ka tafiyar da abin tafiyar da abin da zai karantar da ruwa ya Allah muna roƙon ka mu'assis da wannan ƙungiya Allah ka rama cikin kafarinsa shi ya malamin ka da tauridi Allah ka yi rama cikin kafarinsu da yan samun ka yaɗe musu kurakuransu Harikan wala na farko ya Allah da shi da mafi bukatar baki ya Allah ka taimake su ka kara musu kariya ya Allah ka zama da Najeriya da jirgin lafiya يا الله ولا في الدين وعلى كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'a su fita na tafiya wa da'awar suna a kasa wa shekh ismail ibn zakariya wannan ke jagorantar da halin yanzu a shekh muhammad sani da jingir muna roƙon amla shi mai kuma muna cikin surat hadi wana aya ta arba'in da bakwai inda allah madawacin sarki yake cewa ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم فلم نغادر منهم أحدا سبحانه وتعالى بما يأتي sannan ana madaukin sarki ya bayyana ga abin da aka yi anna amarar hayati duniya da karara lallai ayyukan rayuwar duniya ba a tabbata da ita wala ba ba da babu kuma tabbata waliya mun mare da tambayi karewa ko da ya haɗa da ya kuma ba a وصفوك عمرا يا رئي محمد صلى الله عليه وسلم يوم نسير الجبال رانا دمكي في الوصف نرحبك آخر وجهة هو المسيح سيد كيرما أن الرجاية الوصف وتسير أباء أمور تكوم أفواه المشيكي وصف an rubuta wasarar ta na ganin ƙasa ba da zata ga ta bayyane za a yi kallesa da yashin da ƙasa nan ko'ina tana kallo cikinta Ba wani dutse ba wani rafi ba wani Ba babu shira babu komai min gabanin wani gaiwa babu dutse ba da wani wa kashar mako muna tara su da ma kowa da kowa za a tara shi al-mumini da wal kafir wannan mulka da babu ba da ta'ala daya lokacin da alkiyama ta tsaya Allah zai tara kowa da kowa ko mutum guda ba zai dade ba وعلموا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم كما خلقناكم أولا وجعل لكم موعدا وقلت دكا المما تبعي راع كتاب على ربي أحمد صفا المستفينا سنزون قل له من قوة الأمة صفا قوة الأمة تعيثه والقادر مجدك bayan gaba ɗai a kuma an yi sauran kuma an da abin da ya su haƙi nuna kama a da ga hukun zo muna kamar yadda muka kamar yadda muka yi cewa ba mai tabuwa ba mai wando ba mai riga ba mai bayani ko ba wanda ya annabi wa sallallahu alaihi wasallam ya ji cikin wani hadisi an jannah ya aljanna ne a ga shi na haka sabu bari da shi ne an to min ko zamanin da ku al'umma annabi muhammadu ku akan ku ne duk kawai ba ga aka yi ɗan suka kuma shi duka duniya amma su aka wuta ma ne su ne a wutar Allah ta ya ba Allah ba da wajen ya su cewa ga ku ko mai da wahala ga kuma guda guda fada ga kuma fada kai ba wanda da kai wada ga kuma kurna ga kuma kuma ba ba wanda da kai alama da wala wala ba yaya wani ba ya ya ويقال على da ba da mulkin عن ya قال تعالى كل شيء أنا محافظ على الرجية أي أنه لن نجعل له موعدا بعض أيامكم ومع الأوتار لبعض الرحمة يا رسول الله تعتقدون wanda za a karanta a ayoyin alƙur'ani cewa Allah zai sa a tashi alƙiyama ya yi mutu bai ya sa ta dace shi a cikin ke kuma ya tabbatar da kuka ta iba da wani kawai a tsakani jama'a ya ce wa mutane da hukun mura da mura kowa ya zo shi a rai duk jama'a da aka yi ba wani a kai da da wani ba ma kuma ba kowa zai zo haka na bai da kai kowa zai zo tsirara bai da kowa balle wani kowa zai zo da ruwa ba wanda da kashe ba ruwa ya ba ba sai da aisha ɗaya ya ce a ya mamma Allah haka za a kai da mutane tsirara sai kuma ba da ba yanzu a tara da namiji tsirara a tara da wata tsirara ya ji aisha a wani ya gani haka ba wanda da kula da wani shi ba ya gaba ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه جناح kullum muri kayan da kowane mutum ya mini da ya masa ina muni muminai za a ba mutum kayan aikin su da dama wa bin shimali kuma za a ba da abu ne da zaɓi a gare ki duk wanda ya karɓi littafin aikinsa da hannun dama masu mai wanda ya karba da hannun hagu da rashi na kai wata wani musulmi kana ganin maka da abu da mushriki da suna masu tsananin jin so ma bi da suna ci da tare wasu nuna suna cewa inda mu'aya na dinin ma bi ne da bayyana lokacin da sun da ke da tsayan sun da abin da na ne a wani ayyuka da sun a aiwata da duniya ga abin da ba ce ya sabbi ya waila da kai halakta na halaka هو مصدر لكن نقول له ولهاوها على تجميلها بشكل كيف أنت كما ذاكر وجود يبلغ وجهك نيمان بإغار المدد وتتعلم الشيلة يا علاقنا إتدل يا بن على خبزو وهذا هو المسيح الوكشي وفيه تكاليف ولا نحو ذلك والشعر إلى أنه لا رأي ولا غير عليه بنقول لو أنا أبوك بالمعركة وأنا أبوك من المعركة لأن لا يعود ما هو فيه don ka a ranar ci ba da yawon ka shi wai wannan wasiƙa wannan takarda ni sai da ya sake da haka da yawon ana ba shi ke da wani hutu ba za a gani har da madalla za a ba la da ba a nuna tsakiyar da ba littafi ba ya bari ƙarfi da yi wa za yi da wanne ba ba mu da zuwa lauka إلا أصحاب يأتي بجيتا أبدا هاي هاي هو أمر هذا بدل إياه تعجب فيه وأنا da abin limani duk abin da sun kai amana yau wa ya mu wasu ba farko da za a ne ga wata ba duka da kake saka ba ma'ana cikin da an arraji an sani amma kai ta mutu وشي أن كان يبرأ ووجدوا ما عملوا حاضرا سوطا ما يدوك إنسان يا شعلا شيء كفرشي مدر يقول في نسير الوصف يقول شيء وبرمشي ولا يدري ربك Yin mummuna ba za a ƙara mai a يا أيها الغير لا رأسه لجيز من الله شيء أضاف قلبه ولا يقوم يدعوه من الله شيء قوي ربه saboda haka wannan ya ta yi duka ne shi ba wa suka so ba kuma al'amar ya riga ya ba shi وإذ قلنا للملائكة يضلونه وذريته إنما فعشق يا شيخ مع أن الشيطان عدو لآدم تضرب الشيطان مدينا أنا كمال ولا يقول إلى الخير ليس أن أنا أدعو على ما قال تعالى فأما وإن قلنا للملائكة يوم يشترون في الملائكة كل لا يعلم الأمر Allah ya umarci mala'iku da su tsaya ranar da mata da su yi da rasu ka lillahi ne da zai shi dan kana ne ya rada da cikin aljannu sai su na umar ka to ile shi zuwa abuja wanda ko zuriya sai a zuriya su kirama abubuwa wanda an ambaci shafi da kamar haka wanda ba na yi kasu la zuriya da rasu ma ya kuma zuriya ولا يعبون الله ما أمره وأثرهم على أهل المسجد ثم ذكر في إبليس إيضاح معناه إله عن أمر ربه ومنه منه أي حركة عن أعلى ترك السجود والمسجد سنقول أن آدم وقوق عليك الشيء يوضعه أما تتركون قول رؤيته وأولياء يبقى ما الشيطان تدوير الشيطان سنقول الله دعوة العالم وقال في وضعه ينزوي وراء نور والمصحف وهم له عدو الحال ومكيانا يلوم أعداء مكيانا حال ليس لظالمين غدا دعا ظالمين مصطنع وغريب إبليس شيئا وغريب في الدنيا شيئا بإعادة إطاعته بدل دعاء الله والبطوط وعلى دعاء وطاعة الله سبحانه هذا ذكر لهم وأنا أتشهد وقدر على من الله أعرف الملائكة أنا ملائكة قال ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متبعا المضلين عبدا ما أشهد بحركة سوبا شيء جديد لدنيا خلق السماوات أن تسمي ولا بها أي ولا عاد ولا خلق ko halitta kansu

زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا وجعلنا بينهم موبقا فأمتا وصفوك أبدا يوم يقول رأي على يوم هذا يا يا أنا وأنا بالنون إذن نقول نار شركاء الكون أبقى عليها تعالى الذين أنعموا لهم في الأرض عليها يشربوا لهم من يشربوا جزاء مقبيا ولا أول خروج الحجاب ولم يستجيبوا الله الخمس لم يستجيبوا الله الخمس وجعلنا بينهم كلمة لا بين الآلهة كان أقرب المتروكة وآمن يا مخلوق أو بين المؤمن والكفار كان المؤمن الكافر مسلم موقفا شاملا قال ابن عباس أي جعلنا بين المؤمن وبين الكفار حاجزا لا مطلع شاملا فكان المؤمن الكافر وقيل بين الأوطان كانوا وأولد يا مخلوق نعم قوله تعالى وبينا بينهم متعين قالوا قال ابن عمر كل شيء قاله من شيئين يؤمن إجابة كيف كان أقوله وهو موجود شيء من موجود نعم ورأى المجرمون lokaci ya kai wa a yau na makallara sun bauta fasa sun tabbata ai ai sun tabbata Annan wa wa za fa ana ai wa ki umma ya ba wannan ne ji zuwa na amsa wa amma dura ba ma da mutsara ki amsa da wuta suna gani gaba da gaba wasu ne kai zanu ta zanu wato tabbatar wa da ba ba domin an na kana da wani in an da ta gaba ta zanu ta ta rana to sai ta to shi gaba ولقد صرفنا

tawa dawo da shaitan da bani sai ya bayyana mu da dalilin kiyaye shaitan da ƴaƴan adam wa sahaba da man shirkila da kuma wautar wanda ke yi Allah shay'an ba yana haɗa Allah da wani a bakin bautar wanda za a rani da wani kiyama da sakamakon wanda ga wannan a ranar kiyama amma ba na ina da kuma sai da kini akan kaurin da والقرآن هذا المفيد دول يوضع الحديث بعد قيام الرجلات وكل دول كلمة فقال أمرك ولقد رمى حقيقة من بيان بيننا من بيان وفيه من محسنات الغني أراد المحاجر هي السبب كما أتي أن يرد الصدر أن يرد الحجر هي السبب وفي الجنان وقوه مقر mun bayyana yawon Qur'ani a cikin wannan Qur'ani ne na da mutane mun kunne masani duk abin da ya kamata ne zani an yi ai masana ne biyu su kunne masani ne kai in da zani ne kamata a cikin Qur'ani wallahi an yi don ga su kana ne kana ma an hana da hali o o kin da zani wala kai ya kasance a kasar shege mai yawa abu جدلا جارية وسيلة مطلوبة من العالم هو تمييز معقول مثل العالم المعنى وقال لدى الإنسان حسب الشيء جارية ثانية وقومي من الضباب وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم

ويضرهم ليدار أبين يوسف إلا أن تأتهم حول يكون يوسف ويدوم سنة الأولين سنة نوافل فاعل أي سنة الأولين سنة ثم تنزه قليلا أي أنواع النوم هو الحديث الكاري وليا أي مكاولة كالتوالي أو أوليانا هو الأدم شيء كل يوم بدر عرفة وعلى هذا من الإسرائيل الدين وليا ما الأباري يعني لماذا أقوى نعم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الذين كفروا بالباطل يمحضونه الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما الرسول المرسلين هم حيقوا من ذنيبا الله يكرم من ذنيبا آية إلا مبشرين سيدنا ما تشاء عليهم Kí wọ́n maganin Allah sun zo sun fara kamaya to akwai an da da wannan wa mu'mini da suna masu tsoratarwa masauki suna masu tsoratarwa don kafin kamaya maganin Allah sun zo sun tsoratar da wanda ya hijiri masu ka Allah والزالي Orang كفروا من بعد ورسول الله سنة جاهلية لأريا من سوريا بقولنا Allah الله وجل Rasulullah, daga cikin an magana cewa wai yanzu Allah na aiko mutum da zama wow wannan suna yi ne da ni zulu kurkurarta a haka gaskiya yi su yin zulu su tsara misalin da su alƙur'ani kai wa ta rasuli ayat awina da alƙur'ani ma ulul bi da Allah ya so da kai ina na da da wuta سوري هو هو بين الوعد وبين نعم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آبائهم وفي آبائهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا مجلسا أبدا yanzu cikin azarumai abin na baya wa man azalamu wa in zalunci na man fitira daga wanda an kawa gargadi an ka tuna ta da shi da aya da rage da abu ubangijin sa a da ya tijir in haka yi wanda sai ma kaddama da abu ya ko man ka da abin da Allah ya faɗa ba ta nan nuna aiki ما عليه الأجزاء كان من الأم الآلف والمعاصي شيل وعليه الإهرام في فرعون أعراف آه، إلى إنا جعلنا على بدر جبل يجي إنا جعلنا على قلوبهم أكيد مو سيوان الروج هذا هو هذا هو don me an yi kawo aiki an da ƙwari an yi an yi kawo ƙwari ba na ya kawo da kowa da aka karga masu ganewa wato idan ana faɗa mutum gaskiya bai yi ba na ya kawo su domin in ba Allah ya samu ya zai da zuciya ba an riga an daɗe za a ɗari shi Wabi a ranar mafara mun sanya musu wani irin tushiya sun لكي تنشأ لا تنضبط أنت لو وياه وكان يرى ضعف فيها فلن يحدث منها بعض الشيوخ رأي أن عيب الجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أن الجعل فتوشي بعض غني عربتان من عربتان وهذا وربك الغفور الرحمة لو واقعهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا duk da haka wani abokan gaburu ubangijinka mai yawan gafara na ba zuwa abadin ma'abuci rama na ba laula akalun da Allah ya kawo su fitna a cikin duniya da ma ka san wani mun aikata la ajjala lahum azaba da Allah ya ga dauka da azaba da su ila shi bal lahum azaba ويوم التوحيد على القيامة أي كلمة أما أنا لن يجب بعض ذلك من نوره كما قال أن موكلا ملأ لكن الأرض يا مكسام duk abin da kayan na duniya wallahi yana iya ba da ya ba ka da wani mai iya ba kariya ko na ba da mutane ba mara abina

وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى وكان الأنبياء على وذلك كآد كما آدوا وثمود ثمودوا وغيرها وذو ذيل الكلون أيها على كلام مؤمن لسه لما ضرب الوقت في العيش وجعلنا موتا يعني لما أدركهم سواء منهم كفر إلى الإله من هذا وقرئ بظلمي يا أنك تعلم أي الإله كما يحنك ما لقوك وقت معلومة لا يتاك مساء ساعة ولا يتاك لا يعمل الوقت والآخر ولا أتدرون فيه سيوار سمعك

حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ولما ذكر الله كثرة لدرب الإنسان في نفسه لوكتين الله يا أبا يوم جاء يتعامل مع الإنسان في نفسه حتى يفاتح in ka kawar na da lallai in ka kawar na da lallai girman da mutane mana amma ne ma in ba yin girma kai ba wanda qur'ani na da wani daga abin ma wa rusul ma ursilu ila al-tashrik magana Allah ba ai rusul ba zai bushara wani zai arzama sai Allah ya kudo da ma'ana ya gwamaya رسالة موسى ترسل على موسى مع حيلة تعالى حيلة لما نعتمدها ونوم نعتمدها وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في السوق المسلمون الأمر الله سنة كامل من لا يتكفون بعض الجماعة ولا نعم. يكونون أهل الحج هو في شر يصنع وهذا an rabu da wannan za mu ta'adi da karatu zai karanta da kuma da ayyukan su da wannan magana za ku gane maganin Allah ba da ba su girman kai sannan kuma in sun gaskiya ba su shi kuma ne wasu ka ambata in ƙara musa lokacin da annabi musa ya ke hoton imana ɗaya imana shi annabi musa يرسل إلى أولي لأن يقول الله ويا إلا هو إلا هو يا هو إلا إبراهيم إلا إبراهيم عليه إلا إبراهيم عليه الله أمر الله تعالى Allah ya umarni da an yaba ila abdi Allah Musa ya ne zuwa ga wani bawa ne ibada Allah ya tafi bayan Allah ya yi mai mai na ala tare da ke guda ne ya ta samu ko suka ha wa dai wa ina kai ga baki da sauran annabi Qur'ani ya faɗa annabi Musa Qur'ani ya ambaci da wuri ɗari da talatin da sai ya ma annabi Musa alaihi salam ya ce la ko lokacin da Musa ya ce ba da zamaninsa yaronsa in ce obin nuna muna faɗin haka da Qur'ani ya amma su da nuna ai ana da ka ne da kula ne a nan ne ka ya ka zo mutum da dai da ya ba da nuna da shi na an bai ni ka ne la a rake ba mu da a ba da mu da a ci da iya ina ne ina nan ina cikin da ya ba zan wuce ba wa a ta abluga sai na kai majma'a ma'adar ba a rai ne guda guda ملتقى ما أربع الروم وجوههم وبعض فارس وجوه فارسة لما المشرق أي الذي يجي ولا الغرب أي مقام الجار ولذلك تبرير بأحد أو قوم من القبى في كانوا قاسيوا في دار زمان لو يدوه يوجي في ناحية في الوقت إلى أن تبرير to shi ne kawai nuna yana da haraki yana da kamar kaya domin ɗan da irin sana ya zuza wanda ya ba wanda ya zaɓu ne lallai yana muka haɗa mana sai muka ba mu zuwa mana fiya wala ya ko ko shi kara nawa ga mutum to mutum ba ja ba a nuna gaba فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتقا يبتغي له بالبحر سربا وعليه موسى عليه السلام إلى دار يا رب يوسف المنى فلما بلغ من علينا ما دون ثم في قول في حركة الجوع بين البحرين sun ta wurin a ce sun samu gajiya suna kai sun da sun wani wani na ƙarƙara sun ta tsaye sun kwaya a ɗan huta kifin da suka rubo ya cikin samu a ce an ga yadda Allah ya tafi shi nan guda gane ba an da mutu bai gane labarin zai kifi kawai saboda ya samu tarayyar rayuwa soyayya na sai Allah ya raya ya buga da kirkan mutum a kwana bai yi da shi na ya buwa sun ba da rikin na fiye yin sha'o amurku Ina rafi a nan yin shi sha'o ya mace da ɗauki ki lokacin da a riya wanda musa da fiye hudu a ɗan kuma shi ba mu a ɗan kuma yi mu ta amurka gare eh, shi ma da kama kawai shi yake kamar da rubu sai shi yake gada سبيل وحيدا المعنى الجنوب بودي أي تعالى أولئك الذي جعل لا يبني على ظلامه تمام البيجاع أي مثل كما يقال البيجاع هو شخص شيء ويسحبه أحيون جوه لأفعال اليمين فلا تعيش وذلك أن الله تعالى أمسك عن يهود أن لا يعيش فيه جميع الأمور فانجاب أن هناك دائما وأنا أن أخرج ولينما أكما كمتاغا هو كما كيفن وليكما كمتاغا لن ينتهي الكوا وجمد ما تعتمد منه أدل على أن يكون كويسان وكما أواقع تعالى da ilimi tsaye domin wahala. Gwagwagwa ja. Falamma jawaza لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا Ashishi annabi ba a yarda ba a mara kiri da Allah ya ko alƙawarin da ya ka samu da alƙawarin. Awo. Allah ma ja wa za za ne kai maka lokacin sun tafi daga wannan wuri. Yana fiye da ya ina wakacin da za da za lokacin kare kowani. Yin tsari na wanda ga fi ne. Kala Musa ta hannun Musa ce ya fara da yaro nai Mushau. Yace ya fi shawarci na'am ya wa Allah. سؤال لا بيع أبنى أبو بريكو إيه لا نعمل هو ما يقرأ قولنا عائلة كيف القرآن بشأك القرآن تقامل لأن الذين يذكرون حضارة ولا يموتون ولا تلك ولا يأمر بهم يوحيد يقول دون أو هذا إذا تقوم هذا إذا ما كان ba ba a samu ilimi sai an aikata kuwa to kuma wata hikima ba su ji sun gari ba sai su kuka mai wani ila Allah ya samu hana wa ruhu ba da jawo ka zo wani bayan tsaya da wuri da Allah ne يوسف لكي قال أرأيت إن أوينا الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره سبيله في عجبا أرى يمشي بالهدى إيمان موسى أرأيت جاء الله kwanaki ai tana ba a faɗa lallai ba magana ga daga kai ka gani in tsawana da ta hasu lokacin da muka karɓar zuwa kwanan da ta ذلك المكان والمسيرين ممكن أن أقول له غيبتي نقول لا جيرنا إلى الرمى وتركيشها أما لك الرمى إذا ما كنا نقول أولنا ولا ما يمكن تقولون أكيد يبرون وما أنفعهم إلا شيء أما بعضهم يدري من من دوات مباشرة ولن من حاكم الموع وكل هذا يفرق أن أسرع إثناء ونشر هذا sai shi shi kan wata haɗa ku shi ya ce da yake ruwan yanka a jama'a a yi mamaki ila su أي ولا أدوه موسى ولا سأل مباري أرجينا مباري هذا الاسم نعم قال ذلك ما قل فارتدى على آثاره ما قصصا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أيضا رجم فيه الناس أي ما أي الذي كنا نمشينا فيه الربوبة نعمة وأنه علاوة بشيء علاوة على غيره على وجود ما الربوبة تتابع نفسه وكيف أنا أعلم أنه يجيب غيرها مش بيعود يجي يجي بعض يجي بعض سنة لمن يجي ولد فرقة لأن المطلب يقول دعوة على آثار ما أقامهم أقامهم يقول صالح أصنع عليهم أقامهم أقامهم a'a ana nan da ba da ya fara sai zo mu su tsara da mu sun da kuma yana takara a ya dauki ci gaba فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا a wadda da abdan ya zo ka samu wani bawa ne ibada da sun bayan ko ne da kuwa wurin nan ya zo ka samu bawa da sun bayan mu annabi Musa alaihi salam ne ya sallama yace Allah ya yi annaka na sallama da wannan kafa sai wanda sai ce mun ga shi mun ga da mun Isra'ila ya ce a shi a ya san shi Afirina wa rahmatan Allah ke mun ba shi rahama. Yake na da ku, yake na, yubu wata an nafta fi ƙaunin. da zancen wasu malamai malaman tafsiri wawula ya kan da wani taka ba a mai da ba ina ta wani zance cewa cewa irin ba a nabila ba wani na wa alaiha aksaru na ma bare mai yau ma

إمام ابن تيمية واختلف في فكر أنا طبعا على فكر شنو هو ربيع تقدر علينا أو رسول فوق مظهورة أو أن يكون سكينة أو أنه هو وصحيح بلا قول إلى أشياء أنه نبي سوى ذلك ما كان هو ولا نبي قد أنت أقول أو أعطي أو منافع لقمان وقت أن ترى لكن أولياء والمتمحيين بالجديد من جديد أمر لهم أم لا وكيل بل وكيل يولينا فما قولنا أعرف يا أمد أقديمي أنا أولي أما بعمل وقت البعض أما أن بعض من حياتي على ما تعطيك العدالة سوى هجر لنا لا يحيو في خلاف an saba wal jumhur amma jumhur na ulama sun yi al'amarin ayyu ila mai kyawu cewa fitar na da rayuwa har na kyawu yana cikin wani Allah zai bar har na kyawu don mi sun ce mutum biyu ne ma wani ya saboda ya sha ma wani ya ina tare da kowa wanda shi a kawai da jumhurin ulama to amma shi malam marubuci ya ce wani musamman abin da ya kawai musamman an da wani cewa yara da kawai da ala wa ma da an na da bashar da ya kawai da kawai musamman ya wani kawai rayuwa ba da ba ne da kayan muna tare da kuwa to shi hikir wa Allah na mun karanta da shi da Allah ku ne kada na ga wajen ilmi kan ku sai ai ma abun masan min al-mughayyiba na an ku aro to kun ga annabi Musa alaihi salam Allah shi ya ce mai sai wani gida ce karatu. To cewa ya kashe karatu zai a ce ba nai. Wa Allah na hukun da nuna ilma wannan shi ka sa a ce ba ne, Amma yadda ka saɓa ni malamai sai ya shahararta da shi wa wani rawa bukari imam bukari rajin mula ya wato ana musa cewa annabi musa kama da imam biyan isra'i wato lokacin da annabi musa alaihi salam Allah ya taimake shi Allah ya halaka kisawa raunata ne wannan mutu a da zama ya dawo masa lokacin da shigo mana to ba mai da komi ya tsaya ya kurba to cikin kurban nan da ya kai kuma ta da wasu ya tsaya kamar shi ya musa yake na'am na tambaye shi ayyun na ta'ala yanzu cikin mutanen duniya wani kuwa ne wa ƙara ana sa'anin musa ce ni dalilin wannan magana ba a kaba za ba da ya fi da da shi in zan yi da ilma da ya kama mai da ya ọ̀pọ̀ aláwọ̀ eléyìí ní aláìlẹ́wà ẹ̀kẹ́ ni. a nà ní abdà bí mẹ́jọ́ ìbàáyí musa òsìnà ìsìnà ìbáwà máa ẹ̀kì kúrú wà aláwọ̀ ìbáyí Báwọn ẹ̀rọ ẹ̀rí ẹ̀yìn قال موسى سأل موسى عليه السلام يا رب دعني يا الله أنا أقول إن أنواع الشياطين قال يا الله يا موسى خذ ما أعطاك فإنكي بدارك وجعله سيئة شبكة للإيمان وحيث المودع دي ايه اللي كانت فيه هنا وهو طبعا يا ولد ما تصح فأخذ موسى عن المدارس فجعله في المكتب يذهب في مصر ثم أنا لقيته وأنا لما معه راوي يارو يوسف يجد على الرجال بالمنى حتى يسحر 他中国中国能回来的，我给他打黑子嘛，不是二百八路，把他妈不给了，那一两万得吧？我打我公司直接做了不够专注，那个，把他的还有一种一种的，我才看他的妈也坏了，我才他的礼物给妈也打了，别人家也青蛙进地下。 wa an ta kalla wa an kuji da ya dama ala ya tare shi gudu wa tsara ne su ta ya kuma ga mutane da haka farma sai kada wa to da Allah ya zuwa Allah ya zama ya kwarta nasiya ta ya wahu an yi wata hu ya sai shi yi shi wani mai kai wa ya ma ne kuma kana ki wa ta ya yi kawawa amma shi ya sarki ya wada dan talaka mun duk da yake ke yi masu ne ne wala da sai ma da ta idza kana hatta idza kana da da har lokacin tsanya waya sun sabda da su da nan bayan ta ya ta waye shi tafiya lokacin da ya kai aka da wuci ya ci tira rawa da aka ce a biyu aka dawo قالوا شاول وكان واحد في قوته قال ابو طالب وكان هذا نعم قال الدين علينا حدود القرآن إلى قول يوسف فيه في البعض قال وكان النفوس صارما يكفي فيه إيجاب والموسى وتابع آدم شكو موسى يشير يا رب العالمين معنا إلى أبو أكرم الله قال قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Annabi Musa alaihi salam an dawo da wannan da da yake zo karatu a jama'a yanzu ana son a shiga makaranta Duma da yi shigo ta san shiga makaranta dole ma da yi da sharuka. Kuma in ka zo karatu kuma da yi shiga da sharuka ne in yi karatu karatu dole. Inna al-mu'alim wa tabi'u khilafuha لا يقع أن يقام مالك فقال له موسى بأبي قدرة إليه يا كيدر abin tambaya har aka yuka yuka da ya ji ala an to a neman sun zai karanta da ni mimma wannan da da ka sani yau da shirya idan da ba wasu kuni shi ya koya da kai ha ta rabu zalika ya rubuta shi wannan da an da ziyarar da ke cikin wani ba don ne ƙari ga ilimi a yin nema ta ga wasu ya da ya shi ne da an wani da ma da ya kasu ta da na duk ya kira maka ne jahilin da ya san zuwa ya zarto ne da mara da yana faɗa ma ta ci gaba da kai sai ba na yi ko ka san abu ma da ya faɗi shi ba ku sai ka amma ne ta kawai ka kai sai shi wani gaba ba a ba ka kina yau ya sannan na uku ya da yake da zama mai yi da ne da ganda ba in ɗalibi da sun ya zo da gaba da bayani bai na hudu ya nemi shi ya da shi yi ba da mashi shiri na sai annabi ne yake sai yin yake قال إنك لن تستطيع معي صبرا مثل كلمة سنة إنك لن تستطيع أن يتفرغ لهوية يضاعف تراكيب ذلك إليه يريد لك الهوية أدرك بعد شهر هذه المولدة منذ الشكوى يسجل شو في الأربعين وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا يمكن موسى abin da nake mana haka sani na da annabawan Allah ba su hamu na kawo da su mana ni ko wata wata ka ya an yi da kan da mutum da ka an da ni ya wani ba a cikin ba

ina kera maka ni ina bin da wani ilimi daga Allah wanda Allah ya karanta da ni za ka karanta za ka karanta Allah ya karanta da ni ilimin da idan ina faɗa ma ilimin nan karɓa ma ilimin wa anta ala ilmin min Allah allamahu Allah wa la a'lam sai ku kana ilimin da Allah ya karanta da wani abu وقوله بكرة مصدر اليوم معناه تقول أي أنت مدير عن الشعب موسى سبع قراءة مجموعة سيهم الحكومة يعرف الشيء على يعرف الله تعرفون كان في الوحي يأتي قال ستجدني إن شاء suka ce in Allah ya so suka ce insha Allah za ka sale in Allah ya so ba da ya so kowane ɗan ka daga kowane akira zai shi zai tafi kuma wala a wani da kamarawa ba a kore kai ai a cikin ba ba ba na ke ni na na kore ka kore ka kuma ce da yi وقيل لما تأتيهم آيات إن شاء الله لأنه لم يكن على الحد لما كانت أن نسوء أين عن الوهبة لنفسك لما تزرع أكل من سامك جماعة وهذا من آل الأنبياء والأولياء وأن إذا أعاد النبوة واليمن الله يكتبون أول ما أبوه أخوات عليهم شرط عليهم نعم إن شاء الله وقول ذلك magana wannan wani dalili ne shi ba a kawo shari'a da wanda kuma a da yake ba nawa su shara a saka nan bayanin zalika bayanin wani haka wani an biya wani auliya wani abu na shari'a annabawa da waliyan allah a wasu yawa na kira to hidir ya wada ma ne musa wa ya wu ana musa bila hidir ka tsayuwa sai ba ko ba ka ne ba to dai shi ga aya قال اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه da ta a kasu da an yi shi ba na ala amma wala da tambayi ni in wasu ne tambayi an yi da komai gudun nuna kiro kusa da ni da a cikin mutum ɗaya a da mutum na ɗaya da duk abin da ne wata ba ko ta yi na a yi da ba ne ta yi hatta umarnin da na ɗari rubuta sai na bayyana ma da amadu da ganin na ai alku gura ka sai idan na ma da biyu ka yarda sai ba ka rabar Allah mai hau haka da Musa shafa Allah Musa da shafa ayar da zuwa zaiwa da adalci da mutan alimin ma a ali da rarrabe na makaranta na rabari Yake wani shafin karatuna duk abin da ya kasa. Haya za a kasa domin tsari wanda da yin na makarkata na mara to za a ba a فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا بعيد عن الإنسان وكما يقول لا لا يدرك وكما مولانا ولا كثير على المساواة نرجع يا يا لا لكن لا ما يعرف الجاهل سنة هي dunia ini dari zaman kepada kembara zaman dari era dari anda dari Cina dari Tiongkok dari ada dari kita dari Yaman dari yang lebih itu dari Cina Mulu wala ke ya ran pala kai. Sina wa ta ran. Ada garan garan. Ada ti maradiha.

بأنك تلا على وحده جبريل ينبغي أن نقول أو لو أنكو أن ينبغي إلى مثل هذه بعد kuma nan ita da wurin na ruwa na ikiri bukatun da ya kai da ma ba da da lokacin da aka yi tsohon tsohon an da kuka yi su kuka yi a cikin ikiri amma kuka yi mai kai لما هو كان يعني أنا هو مضافع لذلك مني أعرفت هذا الوضع أكيد يكون ذلك يقول لك على دولة دولة نفسها دي كلام دولة ثانية وراء ورد عليها akan da kan ji ki ce ka zo da abun da ake azima mai girma mu da ne ba da dina ba haka ba wanda ya ko mu dauka kuma zo sai an da ki ruwa kuma ko da ran ji da ran tsaye ki ruwa shi mu da ran fara goya an wato an alma da yau da fara ruwa wanda ne shi ne ko dan ruwa shi ko da ta da ya ne

إنك لن تستطيع أن يتفقه karatun ba bai wani dama a kara don haka ma da ya yi ne kuma a yanzu shi ana ce kama a na ba da kara ana yi mutane قال لا fi su da biyar ai amin ya da am don Allah ya ma wannan jima'i ya iya da musu wanda wata nan cewa ne inda mun mace ban ta ba ita mun ga ba gomi amma ka a dai ita ba dai jama'a kuna yin da ma lokacin da su gomi suna nan da ya da da da اشتروا على القيامه sai wani sun zuwa ake ce mazawa kun san shi sau wani suna na ƙarni haka ana cikin da gida ba mu san shi na gaba da ɗan wani wuri ne ku gane shi yanzu ya kwan da kai ne ku ne ku sai sa ba ne ke tsakarwa sai kin da yake malam murashi Duka ɗaya ma da yake na'am yace ka ga wannan rutu su yace su ruwan da ya ta faɗo da cikin domin da ilimi na da na in ya na kogin da ruwa ilimi na na ka ya rage ilimin ana da wani yace amma wani sai a gaba to ba ya yi abin da ya yi yace kuma kuma su ci

itika mace idan masallaci na bakin koma gidanta kuma akwai tsaro na ke tsayi kamar yadda matan kowa za su tsayi cikin masallacin da cikin su amma idan sai ta bar nan ta ke wani mace a awa wannan magana yin ta to sai magana ta sai ta kare da bar uwarta jinyan uwarta wajibi na in ka da misali na ta tsaya ne jinyan uwarta shi ya kira da dole da rubuta da uwarta na sallallahu alaihi wasallam an taɓa rubuta wani cikin diwanin zuwa yaƙi. Maza da sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa waɗanda na da rai zama zuwa da hari da wani na wasu lokaci ina nake wanda goma da da ga wani abu idan mutum ya ba ma mace ba namiji yanzu suna ce yin gari da aka ce ma'aiki ne ko mahaifiya ce wani Allah ya mai shakawa idan ma'aiki ya rasu mahaifiya na nan to wajibi na shi to ya zo wani wajibi idan ma ya tsara ba na da rai yana cikin wajibi na cikin rojin su cikin manya idan bai yi ba za a kira ya ce cikin aki mata ba kowa amma a ƙa'idar shari'a in kuwa ba ta da rai kuma a da rai ya ce kadi kuma ne ومن إلى جنوبا إن كان يباش هو أنت لا كمان يجيبه إلى كان يباش ما وجدنا وما أنا يا إبن أشيلو ما يجيب إن كان يباش طيب آية لا أعلم إن شاء الله كل واحد طبعا هذا الجو هو من جاء هو من الفساد to aura shi ma wani shari'a sana'a domin in dai don Allah aka yi wani shawa ko kuma ba don sun a aikana yi kuma yi duk abin da za ka yi to ko shi mai da mutane ke da wannan na sai kan ga ta gaba kan mutum lawon ya tambaye ce malam na shi na malami yana wa'azi kafin abin kan ce sun mace da ke cikin halin haila ko jinin haila ta ashari ko ta fasala kuma ta mutu cikin wannan halin ita ta mutu kafira yar huta shi haka amarin yake da ran nan shi a da kultura wanda mana ne da ran nan shi a da kultura in ma san ma sai ya azumi sun sana aida ko sai ya sallata aida ta yanci ne yana kama kaya kariya ya ya wa ala kariya ya wa Allah ala kariya ya tambaya da ƙarshe mai tambaya da tambaya a wai jinin nufati jinin aihuwa na wani mafi yawancin shi ina haihuwa ranar da Allah ya ɗan ta hanyar. Ranar ta hanyar, in ji ya ɗauki mata, to ke yi wanka a musalla. Wannan shi ne malaman ido ke cewa wajen ya koma ciki, mace ta yi haihuwa musa. don su samu kuɗi da mata ba haka ba ne jina lokacewa walau fi yau lura da ranar ya dauki mata ke kama sannan in gobe ya dauki mata ya dauka ka kama sannan har kwana ne. Ibu da su mata a tsawarin ya kwana in an gaba na kuma ya ba wani kuma da mare ba za ka ji mu'amalin ne yana ma'aluma saba a kan yawan hudda jinin jihadi wasu malamai sun ce kwana arba'in don halittar mutane

ba dole ma ne ke sallah ba dole ne da azumi ko ba ta haka sallah sai shi an yana rashi kamar yadda mai haila ba ta haka sallah duk da ta sami shi haila amma shi an yana rama ya Allah kuma abin da kawawa da wasu mata wasu wani mata ku za su wa jini ba ya yau da ya kwan arba'in a yi kasa mata jini ya dauke amma su ta a kashe sanda ƙwarfin da domin duk sallan da aka yi wasu kuma ba su da ba a daidai rai a sai a yi kasa sai makaranta wasu ne ma da su kara kula su cewa in ma ba ta sai hannu ita zuwa ma guda ne ya dauke aka kasa sai an ci kasa da wajen arba'in ba biya wani iya da ya sa ya saka Allah kan